The U.S. diplomatic mission in Nigeria has a long standing commitment to promoting gender equality and women's empowerment. Mr. Ann Brown da ke zama mukaddashin babban jami'in diflomasiyar Amurka a Najeriya kenan ke jagoranta wani taron samar da daidaito da kuma duba yadda za a karfafa mata kana da yadda 'yan jaridu ke ba da rahotanni akan abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke rike da makaman gwamnati ko kuma suke siyasa. Mr. Brown ya ce wani rahoton wata cibiya mai bincike kan samar da ci gaba a Najeriya ya nuna yadda kafan labaran Najeriya ke nuna bambanci ko cin fuska ga mata da aka nada kan mukaman gwamnati Mr. Brown na mai cewar dudu dufa ƙasa da kashe shida ne kacal matan da ke rike da ko dai mukaman siyasa ko kuma mukamai na hukumomin gwamnati. Women represent less than 6% of elected and politically appointed Hassan A. Karofi jami'i ne a cibiyar da ta gudanar da wannan bincike. Shi wannan bincike da muka yi wata tara muna yi mun kalli rahoto na 'yan jaridu a Najeriya musamman akan mata wanda aka nada a mukamai da kuma maza wanda aka nada a mukamai wanda aka cire a ƙasa kenan sannan a jihohi mun kalli mata wanda suke kan kujerunsu da maza wanda ke kan kujerunsu muka tattauna da su mu fahimci yadda su 'yan jaridu suke yin rahoto a kan mata abin da muka gano shine su 'yan jaridu a najeriya akwai bambanci zaka ga ita mace wanda take kan mukami idan aka cire ta ta labaran ya ba da hankali a kan ita 'yar wace ce matar wace ce dan kamar shi namiji wanda za a rika nuna kauci ya kamar ya cancanci ya zama a wurin ko kuma an cire shi ne saboda wata rigima tsakanin shi da wasu manya ko kuma dalilan dai akan bambanta su ita ana mata kallon mace ce eh, wasu zaka ga suna ma maganin kyakkyawa ce ko kuma yar wane ce shi kuma su kuma maza ana nuna kamar sun cancanta to zaka ga irin wannan da yawa ba a yi wa mata adalci wajen yadda ake yan jaridu a Najeriya suke rahoto a kansu ta wace fuska ne mutane musamman suke ganin jinsin mata a cikin al'amura na shugabanci al'adunmu za ka ga ita mace misali a binciken da muka gano za ka ga mata wanda suke kan mukamai suna samun matsala idan an tashi aiki kamar za a ba za a iya zuwa gidansu ba a yi mitin da su yadda su maza wanda suke kan mukamai za a iya bin su gida a yi mitin da su misali wata kwamishina ta ce ta yi rigima sosai da mijinta idan famsec ɗinta ko ma'aikatanta suka bi ta gida bayan an tashi aiki wasu kuma matan za ka ga mitin a najeriya za ka ga ana yin shi karfe ɗayan dare karfe biyun dare ana yin taro za a yanke hukunce hukunce wanda su ba sa wuri domin mazan su ba za su bar su fita ba domin samu irin waɗannan da yawa wannan ya kawo kenan cewa ba za su iya ba da gudumawa da ya kamata ba kamar yadda maza za su bada wanda kuma matsala ne matsayin mace tana kan mukami an ba ta ɗauki haƙƙi to ya kamata ta iya gudanar da shi ko da tana da aure ko da ba ta da aure amma mun fahimci cewa al'adu da kuma matsayin da ake ba mata yana shafan iyawan tafiyar da wannan aiki da amana da aka ba su. Taron dai ya tattaro ƙwararru masana da wane da wane kenan a cikin aikin jarida a Najeriya. Ke sunana Ladi Balani ce tsohuwar shugaban kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya. Kaman wani kalubale ne mata 'yan jarida suke fuskanta a Najeriya? Mata 'yan jarida gaskiya suna fuskantar damoyi daban-daban a wajen fannin ayyukansu. Daya ana nuna bambanci a wajen aiki kuma ko sun fita aiki ma suna fuskantar wannan bambanci daga wajen aikin su har da inda suke je su yi aiki a waje nufina kamar inda suke aiki inda aka ɗauke su aiki kamar gidan jarida suna fuskantar discrimination harassment and me dinnan gaskiya matan jarida suna fuskantar damoyi daban-daban daga wariya daga nuna bambanci har ma sexual harassment to kowane martani 'yan jaridun najeriya za su mayar Mr. Chris Isunazo shi a shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya wato NUJ. For us in the NUJ, there is nothing like uh, segregation. Ya ce mu a kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, babu wani abu mai kama da nuna bambanci. Tsawon lokaci muna tsara shirye-shirye kan bayar da rahotanni akan abin da ya shafi jinsuna, kuma in aka ce jinsi ba kadai ana nufin mata ko maza ba ne. A'a, ana magana ne akan bil'adama, da ma jagororin kafafen sada sadarwa dangane da bukatar da ke akwai na samar da daidaito wajen yadda za a ke duban labarai don cike wannan gibi. To ensure that uh, we bridge the gap. Mr. Chris Isunazo, shugaban 'yan jaridun Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.